الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاه أكني قوة الجمالة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبود يا دقيه أربعين دبيو wanda i daidai da 27 ga watan daya shekara 2021 inda muke gabatar da darasin littattafai guda biyu littafi na farko a littafin a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'isani a shari'a su'alun wa jawabin sannan littafi na biyu shine tambihu ulil albab na babban malami wato abi abdurrahman habibu bin ahmad jibrin Allah ya tsare malam habibu Allah kuma ya tsare mu gabaki daya wannan ita ce halka ina ganin ta talatin da ɗaya cikin wannan littafi talatin ko in ba na yi kuskure ba a kafin mu shiga cikin halka na talatin daidai shine kamar yadda 'yan uwa suka sani yau muna ashirin da bakwai ne ga wata kuma mukan tunatar da mutane alkawarin da suka yi ma Allah su cika addinin musulunci da duk wannan da'awar da muke yi ba za ta tafi in ba kuɗi ta yadda wayoyin da ake yin amfani da su kake kallon karatun da datar da za a saka kaga karatun ba za ka je shago wani in yawar ba ka ce ba ka waya ya ce kai waye ka ce kai ahli sunnati wal jama'a ne shi ba ruwan shi da wata ahli sunna shi kuɗi kawai ya sani to saboda haka kuma wasu ba sa ba da uzuri in ba su ga karatu ba ko da matsalar ta kuɗi ce kuɗi ne zai warware ta sun dinga wato abin nan kenan to amma wasu muna musu kyakkyawan zato al'imamu da kayan yana cewa Allah ya saka da alheri ga mutumin da ibada a ran lokacinsa da zuciyarsa don kawai ka dasa alheri a cikin da saboda haka karkashin wannan a ah, akwai akan na wannan mu'assasa ɗin sufuli biyu a sufuli sufuli biyu bakwai uku uku a biyu tara ɗaya takwas kullum ba mu gushe ba muna faɗa mana cewa wanda suka yadda da abin da muke yi addini ne so muke maganar su ba da gudunmawa wanda bai yadda ba ba ma ba ma gayyata kan baka yadda ba ba cewa maka yadda dole sai ka a'a kuma kamar yadda na faɗa na ce akwai ɗan uwa Musa Jibrin to kcg na gane abin da yake nufi wani gari ne a jihar neja cewa ko kusan kullum sai ka ga saka naira dubu ɗaya a din nan wani lokaci za ka ga sau biyu yake sakawa ya saka da safe ya saka da yamma jiya mun ba da cigiyar dan uwa malam musa daga yola kuma kamar musa ne ko malam musa ahmad mun ba da sigiyarsa daga yola amma dai ba mu ji duriyarsa ba har yanzu muna nan muna ci gaba da cigiya kamar yadda na faɗa yanzu na ce akawun ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku sai biyu tara ɗaya takwas to akawun ɗin da za a turo za a turo kenan sunan bankin stanbic ibtc sunan akawun ɗin asahabatu alkiram a ɗan uwa malam sana alkanawi ya gama karatu ni wani uzuri ya fitar da ni in ba da ma ya zama dole ba bai kamata a ce da ba sai na yi karatu ba yau gaskiya shi yasa muka ce to bari mu halka da in ana buƙatar ƙarin bayanin wajen ba da gudunmawa wanda suke ƙasashen kamaru ko suke da tambayoyi ko ƙarin bayani ko ba da shawarwari ga abin da muke na karantarwa to ana iya ɗaukan waɗannan lambobin akwai wato daga kasar gabon akwai nan wani dan uwa malam muhammadu buzu ana iya sawa plus biyu hudu daya sifili bakwai sifili sai shida takwas daya sifili hudu daga kasar mali kuma akwai malam attahiru duka akwai plus biyu biyu kai malam salimin na kuka ce ma plus da faransanci plus ko to su ma haka suke cewa kenan ko plus sai biyu biyu sai uku bakwai hudu hudu uku daya sai takwas daya biyu daga kuma kasar kamaru akwai dan uwa malam barra malam haruna ɗanladi wato akwai shida biyar sifili tara bakwai shida tara shida sifili daga kasar togo akwai ɗan uwa malam abubakar ali wato a tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuri daga ƙasar benin akwai ɗan uwa malam muhammad kabir shine akwai wato tara bakwai tara takwas tara biyu sai sufuri shida daga ƙasar ghana akwai ɗan uwa alhaji nasir abdulrahman akwai biyu hudu hudu sai hudu hudun guda uku ne sai tara uku bakwai biyar hudu daga kasar Nijar akwai dan uwa malam Alhaji Hamisu Ibrahim a akwai shida akwai tara kai shida tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida su kuma daga nan cikin gida Najeriya wanda suke bukatar dabin da ya shafi da'awar da kuma tuntubar me ake ciki akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sai sifili shida tara muna roƙon Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa wani lokaci kamar yadda muna yin karatu a baya mutane sun ga yadda idan ana karatu akan ɗauke wuta duhu zai shigo sai an ji an tashi jin janareto kafin a dawo to wadda gaba ina ganin cikin wannan watan da ya wuce mutane za su ga an daina samun wannan matsalar wannan kuma ya faru ne sakamakon ta irin wannan kudaden da mutane suke aikowa don aikin addini ya zama to an haskaka gurin haskakawa da ko ɗauke wuta akai wanda ke kallon karatu zai iya fahimta cewa an ɗauke wuta da haka dukkan wanda ya ba da kuɗinsa don haskaka wannan gurin don a yi karatu na addini to muna roƙon Allah Allah ya haskaka al'amarinsa na duniya har da na lahira to jiya mun fara a fasali na biyu a tasowar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da kuma rayuwarsa da sababin da isa aka kore shi to shine malam ya kawo cewa wane ne shehu Ahmadu Tijani wanda malam ya kawo sa shine Abul Abbas to har yazo inda ya kawo maganan Dr. Tahir mai gari wannan na dauko wancan littafin don su suna cewa Dr. Tahir mai gari ya masa shari shi kuma da tahiri mai gari ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi alaƙa da shehu ibrahim iyas lokacin da yake da ainihin wato rai da aka ya faɗi shekarar da aka haife shi dubu ɗaya da ɗari da hamsin wanda muka ce allah yana da hikima wajen tsara al'amuransa da a tsarin allah ya sa shehu tijjani ya riga muhammad bin abdullahi zuwa da shiga uku da a tsarin Allah ya sa shehu tijjani shehu usman ya riga shehu ya riga shi muhammad bin abdul da mun shiga uku to sai Allah ya kaddara a tsari na zuwa duka sai ya riga su ya riga shehu usman zuwa duniya da shekara kusan hamsin da biyu yayin da ya girma shehu tijjani da shekara talatin da biyar duk yadda suke zagin mutane suna cewa an zo da sabon addini to idan sabo ne waye zo da sabon kaga shehu tijjani sai bi shekara muhammad bin abu lokacin ya girma ya yi aure ya haihu idan ya haifi shehu tijjani don wanda ya girma ka da shekara talatin da biyar a duniya ai ba magana ba ce ta shi yayanka ne magana ce ta shi babanka ne ya girme ka to kaga abin da ya faru kenan to amma in ka kalli matsayin shehu tijjani da yadda ake kamba ma shi kai ka rantse da Allah ya rayu da sahabbai ko tabi'ai ne kuma suna faɗa wasu daga cikinsu suna cewa sahabbai dai sun fi shi amma ya fi tabi ai suna faɗa inda wannan profesan ba ya faɗa ba yake cewa wai shi yau tijjani ya zo da gyaran zuciya da kuma wancan malaman kawai sun dai gyaran eh, gyaran lum'a suka iya su maliku da shafi'i da abu hanifa to ne malam ya kawo cewa wanda farkon wanda ya fara zama wannan alƙaryar kakansa na hudu shine salim to shi ne farko wanda ya fara zama aina mahadis a بعد أن أسس التجاني طريقته to idda idda'a annahu sharif sai da a wacewa shi ma sharifi ne wanda za ga jiya mun fara bayani muka ce da ɗan shi'a da su to ba wanda ya kai su da'awar sharifan ta kan wala jiya na ga wani program da farajin suhaibi yayi akwai mutane guda biyu a kwesi kowannen su al-husaini ashari ta hanyar salsala da istinadi ingantacce kowannen su yana da alaka da al-imam husaini amma gashi suna mashi a raddi cewa su ahalul baiti ne jinin husaini ne ta yadda ga salsala su ba wanda ya sayan kare amma wani abin da ake zuwa ake ginawa na addini shi a cewa suna da alaka da shi ba su da alaka da shi su bura'a'u ne to kan irin su zainul abidin na tunusiya akwai wanda ya tabbata da sarari ingantacce yanzu ko sharafu wannan wanda muka gama karatun littafin shi taqi jinin hilali da na saba za zaka ga an ce shi ma yana cikewa zuwa ga al'imamu husaini amma kaga saboda shi bai da intisabi zuwa ga wata ɗarika amma ba sa mutunta wannan nasabar akwai wanda suke shan masa shakihin dini shaƙi dinin hilali haka suke ce masa mai hukun taƙi dinin hilali kenan kaga ba wai nasabar ba ce zuwa ga annabi ke sa su girma ka ko kana da intisabi zuwa ga annabin ma ki tabbata ta sila ingantacciya to idan ba ka da alaƙa da intisabi zuwa ga ɗari'un wasu har yanzu suna ganin cewa baka cancanci girmamawa ba wannan shine abin da yake faruwa yanzu wannan shine abin da yake faruwa to yattasilu nasbuhu bil hasan nasabarsa tana saduwa ne ga Hassan Asib bin Ali bin Abi Talib shi kan manzon Allah dan Ali bin Abi Talib karrama Allah wajhahu Allah ya karrama fuskarsa kamar yadda ake faɗa da ma'anar cewa bai taɓa wa gunki sujjada ba da kuma in wannan ne akwai wanda sahabban da su a musulunci su ma aka haife su ba su taɓa wa gunki sujjada ba min tariki Idris bin Idris ka gani daga hanyar idris bin idris to shine je maka faɗa na ce a nan unguwar yanzu na san mutanen da na san iyayensu ban san ta inda suka haɗa alaƙa da annabi ba amma kawai sai na ga kawai mutum ya juye sai ga ana duka ana gare shi sai mai faru sai a ce ai ai jaddaji kan ma'aiki sharu ne wallahi sharu ka yanzu wani zazzaki shi ma sharu ne abu da ma na da an fara rade rasin cewa shi ma sharu ne mutanen nan mala akwai shaki a cikin su sharu ne shi ma makari na ji wasu sun fara mai da'awar sharu ne shi ma sharu ne ko kullum yadda shi wasu lambirai laka zalila za ta kira lahu bilaka kowa yana intin yanzu a kano fa unguwa ta ake da yadda sunanta unguwar sharifa unguwar kake ko to kai aka yi baka zama sharifin ba yanzu ku kalli wannan mutumin da yake ɗiban rawa ba yadda ya kamata nasarar alhaki bil haƙi tabule fi ce mai ko mai tabule ko shi ma ko yanzu dan Allah yanzu a nuna wannan yana casa wannan yana ɗiba casha kuma a ce dikan annabi eh bai kwallo ko a gaban sa da kansa ne a gani jikan annabi bai kunyar ra ko a gaban sa da kanshi kaga ai magana ta lalace ka kalla haka wannan makarecin na mina adam mina shi ma haka ya zo yace shi ma sharu ne wai sharifi ne to mu ahli sunna wani bai dami mu ba ko me zaka kira kanka ka kira kanka amma dai ka sani Allah bai aiko mana kai yawa mutum wanda Allah subhanahu wata'ala zai tambaya a kabari duk duniya daga Allah a inda a dan adam ne da rayu a wannan doron ƙasa wallahi ba wanda Allah zai tambaye a akan shi in ba manzon Allah shi kadai na ana cewa man rabbuka Abin da za a ce man nabiyuka waye ka? shi kaɗai ne sallallahu alaihi wasallam ka so shi ya so ka lada ka so shi aljanna ya ƙi ka matsala ka ƙi shi matsala shi kaɗai ne to wannan shi ne muke so mu ɗora mutane kowa ya dawo kan tafarkinsa amma ka zo ka kira kanka don ka ce kai jikin wani ne a yanzu magana cewa shehu tijjani jikan annaba ne mu ba ma shi bane mahallin da idane mu aikin da aka zo da shi wanda muka tabbatar ya taɓa na annabin shine babban rigima da kuma ƙoƙarin takara da annabin a mukaminsa yanzu maganin cewa shine khatamul auliya'i ba takara da annabi bane a mukaminsa na khatamul anbiya'i abin da muka yi ta neman ku kawo dalilin wa ina ɗaki sai wani ce wa a wai kai za ka kawo dalili ba in shi da saboda bai san ma karatu ba ka gani ba in haka to kaga shine yace Idris mu'asisu dawlatul al-adrasati bil maghrib wanda ya assasa daula ta al-adras a can maghrib al-aqsa fa min ajli zalika saboda wannan ne athar al-bahisuna shukukan masu bincike suka motsar da shakkoki haula sihatin kitabihi wato dangane da ingancin jingino shehu tijjani da hadal bai wannan ainihin wato gida na manzon Allah shi yasa za ku ga cewa tun da ga annabi ya ce yana daga cikin shi mutum ya sabon kansa zuwa ga wanda ba babansa ba to da annabi ya san wallahi mutane ba za su yi ba da ba zai sanya cikin manya manya da ya ba kuma shine dalilin da yasa qur'ani Allah ya ce ud'uhum li aba'i kowa a kira shi da sunan babansa to da'awar yin muka da'awar shawa na babanka ne saboda yana da kuɗi ko malami ne tana da sauƙi sama da ka jingina kanka zuwa ga annaba ka ce kai ɗansa ne kuma ka san ƙarya kake kai ba ɗan annabin ba ya fi muni to haka mafi yawancinsu suke kowa kawai jikan annaba kowa kawai jikan annaba kowa jikan annaba kuma mabiyan abin mamaki sai ka san hausin yadda sun kwakulube cewa eh sun da wani jikin ma'aiki sai alfasul sani fasali na biyu sababu tsardi a tijjani wannan gashi malam yake cewa a sheik ibrahim in ya asirgani hayatuhu wa ara'uhu wa ta'alimuhu ta'alim muhammad zahir mai gari a shafi na ainihin wato tara da shafi na goma wa hala ila kitabul doktor abun nasr yace sannan ka duba wato da tijjaniya a sufi order in the modern world a ainihin wato shafi na sha shida in ka duba nan za ka samu karin bayani na kawo wancan littafin ne na jiya saboda wancan littafin duk yadda wani dan tijjaniya zai ɗauka ya ce yayi raddi ga mai gari bai kai yadda shi wancan malamin ne ba to ne malam yake cewa sababu da tijjani menene sababin da ya kawo aka kori shehu tijjani min tilmisa daga tilmisa zakar tudur mai gari sababan tikalin tijjani ila abi sambo shi dr ɗayar mai gari ya ambaci sababin da ya sa shehu tijjani ya yi intikali ya tarantu daga wato sambo ya tarantu. sababan tiƙali tijjani ila abi samgo zuwa ga abi samgo bi kaulihi da faɗarsa cewa da zahabal mu'arriku muhammad bin al-qasim az-zayyani shi wannan muhammad bin al-qasim az-zayyani din shi ya tafi cewa ila anna sheikh tijjani can kenan amma a nan ƙasa yace az-zayyani shine abul qasim bin ahmad bin ali bin ibrahim azzayaniyu. zayyani mu'arrikun min al-wuzara maulijuhu wa fatuhu bi fas hajja ya yi hajji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari a da ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara wa rahala ila listitana safiran an sultan ya je wancan garin a matsayin ambasado wa shine ambasadon muhammad bin abdullahi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu sun masana sannan a shekara ta dubu da ɗari biyu da sha shida shi ne ce min kutubihi daga cikin littattafansa akwai at-turjumanatu al-kubra wannan sa'un din yana nufin masbuk ne littafin yace iktanaitu na nuskatan minhu wa haqqaqahu abdul karim al-failani wa nasharathu وزارة الأنباء وزارة الأنباء تتواطى وأن اللتاف المغربية والترجمان المغرب عن دولة المشرق والمغرب شيما مطبوع والرولة السلمانية في الدولة الإسماعيلية ومن تقدمها شيما مطبوع والبستان الزريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف شيما مطبوع وألفية السلوك في وفيات الملوك وشرحها شيما مطبوع إندي في دولة الإسلام إلى أيامه ورحلة الخزاق لمشاهدة الآفاق فسنن وفكرة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر العلويين وأشياخ مولانا سلمان سنن وأقد الجمل في شمائل السلطان نا عبد الرحمن شيما مطبوع سنن في خزانة الرباط آه <clears throat> fi ce zanatar ribar wannan a shafi na arba'in kenan jalawi da tuhumatul hali al-mutali fi dikiri shurafa'il magri da kuma durratul sulu fi ma alal mulu da kuma addurra fi kashfi mazahib ahlil bid'a wa ghairi zalika mawalijuhu wa wafatuhu haihuwarsa da rasuwarsa shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da tara ko wannan hijiriya kenan miladiya kuma dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da hudu dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da uku unzur al'alam lizzarkashi ta haka mujalladi na biyar shafi na ɗari da tamanin da biyu ɗari da tamanin da uku wannan ya kawo maka ne cewa ha'in da ya kawo to sai ka je ka duba to shi shau ila anna shek tijjani qad ishtagala ya shagaltu inda ma kana fi tilmisan lokacin da yake garin tilmisan wa fil jazair a jazair bi sana'atil iksir da sana'ar yin bi sana'atil iksir kimiyya da sana'a ta sanadarin da ake yin kudin jabu wa tazyifin nuqud da kuma ainihin wato kirkirar kudin jabu din sai yadda sanadarin da kuma yin kudin jabu din fa ulqiyal a alayhi sai aka kama shi shehu tijjani kamar yadda shi ya kawo ga wannan karatu wannan karatu ta bakin ƙalarabe ce ɗagutun nan malam usman babban lamari ne ba to haka shi dai mai littafi ya kawo ya ce an kama shehu tijjani to ko ta yi abin ya faru da gaske ka san wani lokaci akan wa mutanen kirki shari ko ta yi sharri saka mai to haka dai aka rubuta a tarihi tun da ba ma nan abin ya faru karanta muke yi ba sai mu ce haka aka rubuta ba ka gani fa hukima alaihi sai aka hukunta shi haisu darabahu lokacin da shugaban wajen yasa aka dake shi wa sajanahu muhammad bin usman al-hakim turki fil jazair a jazair allazi hakama wanda ya hukunci min sana daga shekara ta 1100 1766 a wannan lokaci ga gani miladiya amma ba hijiriya ba sai abu a hankali a hankali kaga wanda take cewa wani barawo ne mun san rasa hujja cewa na ma dan barawo ne tunda akwai wanda suke zagin mu muna jin su muna kallon su to kaga sai ce fa wannan ba matsala ba ne shirin kamar an rubuta a kudin jaba'i <coughs> kuma ko ba wani barawo ne in ya ka ai wala ta zirin wa zai rika wuzura ukura eh ana maganan ka kawo hujja ka kawo dalili akan aqidar ka sai ka koma kana ce ai wani balawo ne wani ma dan falawo ne shi wannan da kaga da ya rasa yadda zamu yi da shi da aka zo munazara ba ta yana wai wani ya kai da bulutun ba <coughs> ka gani to kaga wannan suke suka rasa abin da suke faɗa suke faɗa mana wannan maganganun to yanzu ita wannan dai ba za mu matsa ba za mu tsallake mu tafi a haka amma ka sani shi wannan fa tarihi ya da an rubuta gashi a littattafan tarihi an faɗa haka to amma dai ka san wani lokaci ana wa mutanen kirki shari yawwa sun matsara da min tilmisan sannan ya kore shi daga garin tilmisan wa mana a min al ya hana shi zama fi jami'in aradi a dukkan ƙasashe allati kanat ta ta saitarati wacce take karkashin jagorancinsa da mulkinsa wa ajali zalika saboda wannan ne in takala shehu tijjani ikiratu ila shalala zuwa ga ainihin wato shalala sun mustaqarra akhiran sannan ainihin wato icirantu daga ƙarshe bi ƙaryata abi samgun fi kalbi sahara ya samu guri wanda yake sahara ne izauna haisu la tamaddu ilayhi yadul hukuma in ka je ka samu daji yiwon ka banza ko la tamtaddu ilayhi da hukuma wanda hukuma bata damu da hakurin ba kana iya zuwa daji ka je ka zauna yana karkashin kulawa ta ma bata damu mai ake a gurin ba wannan yace a duba a Sheikh Ibrahim Inyas Asirgani hayatuhu wa ara'uhu wa ta'alif Muhammad Tahir mai gari rahimahullah wa ahala ila kitab Dr. Abu Nasr shi ma yace a duba wannan littafin da tijjaniya a sufi oda in the modern one shi ma shafi na sha tara aidan sannan ya ce akwai a tijjaniya dirasatun li ahammi a fa'idin tijjaniya ala dawil kitabi wa sunna ta alif al-ustaz dr ali bin muhammad الدخيل الله السويل الشافي همسن ده هدو ده همسن ده بيا to shine malam yace wa mimma yadullu daga cikin abin da ke nuni ala istiqrarihi akan tabbata safi a wannan dajin da aka ci ya ji ya zauna ɗin nan ƙauluhun faɗarsu ma amlahu alaina shekuna duk abin da shi shehun sai imla'insa gare mu fi sharhi hadhihi salati mubaraka wajen shirin wannan salati mai albarka annabawiya na annabi min hibzihi daga haddasa wa lafzihi da lafazinsa من أوله تكفرقنس إلى آخره دوا كرشنسا وذلك sahara الصحراء بأبي سمبون wannan ya faru a wannan gari ne inda yake sahara inda shehu tijjani ki fara zama a nan abisan gu wannan ya zo cikin jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima nisbatun maktabatu sha'biyya al-bab khamis fi dhikri ajwubatihi al-fasl al-khamis bi mas'alati fi masailihi al-fiqhiyya kaga malam sai ya kawo maka hadda matabaka da mas'ala da babi da komai sai ka je ka duba in ka je ka duba jawahirul ma'anin ne ka leka ka lesa baka gani ma to nan ne inda rigimar take yau tun da malam da ya rubuta littafi ina nan ni ma wani abin in ban gane ba sai in buga mai ma in tambaye shi in ce aka rama kalla to nan gurin me kake ni sai kara mun bayani to sai ku je ku dadime shi tunda yana da rabe mutum ku yi gaban kuliya da shi kawai sadun maganan nan da ya faɗa ya ce tana ciki kun duba ga wahalar ma'anin ba ku gani ba billahi lazi ya kawo gurin ko kuma ku sa a yi masa daurin takila haka ya kamata amma kaga in wanda ya rubuta littafi yana da rai ni kawai laifi na na janyo na karanta to ni mai nawa a ce <laughs> ko dan saboda kawai ni an ni shi ba a san shi ba sai kuma bala'in ya kare kaina to shine malam yake cewa sun maƙala ad-doktor mai gari inna al-mu'arrik al-maghribi Muhammad bin al-Qasim az-Zayyan alladhi kataba wanda ya rubuta qissata qabdi Sheikh Tijani kisar cewa an kama shi shi wa mana tijjani fi tilmisal wa muhakamatihi da kuma ainihin wato hukunta shi da aka yi ala annahu ya ta'atal kimiyya akan cewa lallai yana mu'amala da ainihin wato sanadari na kudin jabu wata zifan nuqud da kuma ainihin wato yin kudin jabu din wa isdar da hukumi alaihi da kuma tabbatar da hukunci a kansa bi ta hanyar dukansa wasu jini da su kai shi kurkuku sun ma biltar da akhirin sannan aka kore shi daga wancan garin na ainihin ma kana mu'asirar lahu zamanin su daya da shi shehu tijjani kai eh, zamanin su daya da tijjani wa asha ma'a sun rayu tare fi kasirin wahid a bangare daya wa fi baladin wahid a gari daya kuma ta tijjani kabla kuma shehu tijjani ya riga shi mutuwa bi qurabati samaniyata ashara sana da kusan shekara goma sha takwas wa kana zayyani muhtamman bi hada alqadiya sai zaman to ko mutumin nan wannan matsala tana daga cikin matsalolin da ya rike musu wuta ya ba su kulawa ihtimaman kabirin kulawa babba haifu ta yadda karrara ha ki tabbatar da ita fi kitabai ne a littattafai guda biyu min kutubihi daga littattafan kuma كتاب الترجمان الكبرى وكتاب الروضة السلمانية في مولد في في ملوك الدولة الإسماعيلية ومن تقدمه من دولة الإسلام الإسلامية من الدول الإسلامية أشافينا wannan إيه، الشيخ إبراهيم إنياس asirgali حياته wa وتعليمه wa شيء من shi mai gare شهره سنن ya karkata yi ishara cewa a duba littafin abin nasar sannan a duba da tijjaniya a sufi oda in the modern za a duba a ganin shafi na sha tara to ne malam yake sa ya kula doktor sai doktor yake cewa fa zarahu ba'du talamiri sai sashen wasu ɗalibansa suka ziyarce shi al'aqrabu na mafi kusanci ilaihi zuwa gare shi ka a can shine abi sango misra ali harazi kamar aliyu harazi ba shi aka ci yayi eh a ba shi wani kano ba ko shi ne na kano a ba shi bane shi na kano suna ne a ba malam alawa ko shi ma ya samu karama tsoron ne mitula ali harazi a gani a shekara ta dubu ɗaya da tsiri wa muhammad bin al-murshi wa nahawi bin al mushiri ko wani hawihim da makamantansa sun maja'alu ya taraddaduna sannan sai suka fara suna ta kai komo ilaihi zuwa gare shi marratan ba'a da ukura hatta taqarru hu nihaiyan daga ƙarshe za su je su dawo har su kamar da wajen shehu tijjanin ne matabbatar su wannan malam ya ce a duba abin da ya gabata wa hala ila istiqsa'il li akbar maghrib al aqsa ko a shafi na biyar. da sheik muhammad bin khalid an-nasiri za a ga wannan sai malam yace wa hunaka annahu qad ja'a al-fathu wa hunaka za'amatu tan ne fa shi shehu tijanin kire ya cewa annahu qad ja'a al-fathu ya zo masa ba'ad jara'imihi fi dilmisan bayan gimagiman laifuffukan da yi a can dilmisan wa annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ya kazata lamana daga nan ne ya fara dawa sai ba a shaida fi shekara ba ta ɗari biyu ba kaga an haife shi ɗari da hamsin ya taso sai da shekara hamsin a duniya sannan ya cika shekara ɗari biyu daidai kaga a lokacin urun ya zama karni goma sha biyu kenan sannan ya fara da'awar cewa ya ga manzon Allah ke kuru kuru kullai ya ga annabi kuru kuru ya ga annabi zaka ji suna faɗa wai karama ta ƙarshe da wali ke samu shine ya samu karamar ganin annabi kurku na da Allah ƙarya ne yawwa duk wanda ita ya ga annabi kowaye in kuru da kuru ne lalabi sai mun ja da shi yawwa ba yadda za a yi in dai ma'anan marra'ani fil manam shine fassaran hadisin ya kamata ta fara aiki akan ku sufaye tun a cikin alƙurunin mufaddala ya kamata ta fara aiki ga ana san maliku yana cewa ta a ta'tini ko ƙalla laila kaɗan ne dare ke zuwa min sai na ga annabi a mafarki amma mai taɓa cewa sun yi ciki da annabi turi da mutu sai kawai wani kuma annabin nan a makka da madina can inda ya rayu yan can ba sa ganin shi daga yan najeriya sai yan nijar sai yan maroko sai yan senegal shine ba da jara'imi wa annahu azina lahu fi tarbiyatil khalqi kuma wai annabi ne ya masa izini ya tarbiyanci halittu alal umumi akan gamewar halittun wal itlaqi sannan ya ba shi izinin da an bar abin a buɗe babu kai wa'akar aka da anhu tariqatas sufiya kuma ikarbi tariqar sufanci daga annabi mushafa hatan baki da baki وأمره أن يترك كل طريق أخذه عن المشايخ الصوفية sannan annabi yi masa umarni ya ce duk wata ɗariƙa ta sufaye to ya kuma batta ba eh shi yasa aka ga tijjaniya mugun kishi ne da ita duk ta fi rabo ɗariƙun kare ka gani to daga nan me ya faru iktifa'an bima akaza anhu sallallahu alaihi wasallam saboda mai wadatuwa da abin da ya karba daga hannun annabi to shine malam yake cewa la shakka babu kokonto anna hadha huwa al-kadhib wa zuru bi ainihi wannan ita ce tsantsa gwarin zunzurutun samfare da ƙarya ko kuwa gashi nan a jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani alladhi bi hamishi kitabu lima nisqatu nisqatu al-maktabati ash-sha'biyya mujallad min shafi na 25 sannan ka duba mujalladul ma'ani da wasu daga cikin littattafai da malam ya kawo wa ata shehu tijjani izo kamar yadda suka faɗa bi mukhalafati liddini da ababen da sun saba wa addini wa qadaya da wasu matsaloli wa ahkamin ghairi shar'iyya da hukunce hukuncen da babu yadda za a shari'a ta iya karɓar su yanzu kaman maganan jauhara cewa ba za a karanta ta ba sai an yi alola dole to da ka samu wannan wadda a annahu talaqaha yayi da awciya kuma dukkan abubuwan nan fa ya karbe ta ne min rasul sallallahu alaihi sallama ya kaza tallama na kuru kuru ya karba ba wai fa abaci bane jama'a la shakka anna hadha ba'da an akmala Allah dinahu min al-buhtan wa dalal wallahi wannan bayan Allah ya cika addini wani yazo yi da'awar wannan ku tsantsagwaren kariya ce kawai yanzu gashi satin da ya wuce ko shekaran ne mun kunna maganin da ya rubuci yake cewa wai shehu ibrahim ya ce wa inna qututi lil anami sa'adatu falan yashta yau marra ani wa khatiya duk natija ce ta wannan karyar fa tunda shi ya samu to daga nan duk wanda yake da alaka da shi shi ma ya samu har sai da ta kai mataki bakwai wanda ya ganka dan aljanna ne da na ga malam alkanawi na ce to ka shaida na ganka ni na zama dan aljanna shi ma da ya ga wannan yace to kai ma na ganka kashe da na ganka shikenan ya shigo da kai ma da ya ce na ganka kashe da shi ma ya shigo wat hawa bakwai ba ta yaya za a yi mal alina kamar lokaci ya ko to bari mu tsaya lokaci yayi sai gobe idan Allah ya kai mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh